Jama'a Assalamu alaikum kun barka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na rediyon Faransa International RFI. A cikin shirin na yau Juma'a za mu mayar da hankali zuwa zancen cire ƙungiyar kwallon kafar jamhuriyar Benin daga gasar cin kofin 'yan ƙasa da shekaru sha bakwai da aka yi a jamhuriyar Nijar bayan da aka bankaɗo cewa wasu daga cikin 'yan wasan sun zarce waɗannan shekaru. Shirin duniyar wasanni tare da ni Abdullahi Isa. kamar da aka ji da farko a cikin makon nan ne hukumar kwallon kafar afirka cup ta sanar da cire kungiyar kwallon kafar benin daga jerin kungiyoyi da ake fafata da su ko kuma za su fafata da junansu a gasar cin kofin 'yan kasa da shekaru 17 rahotanni dai daga jamhuriyar ta benin na tabbatar da cewa hukumin ƙasar sun umarci 'yan sanda da su dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar ƙasar anjore musharraf da wasu daga cikin mambobin hukumar kwallon kafar ƙasar sani otis mamba ne a kwamitin da'a na hukumar da ke da nauyin shirya gasar a nijar kuma mataimakin shugaban shugaban hukumar kwallon kafar jamhuriyar Nijar ya kuma duba mana irin yadda hukumar ke tafiyar da ayyukanta a lokacin da ake tafiyar da wannan gasa. sani ne da yanzu a nan kasar Nijar abin nan eh, ana nan ana wani kwamfala ta tsakanin eh, kasashe guda bakwai wanda ake ce musu na zon Imowa Bay. Eh, wannan kasashen su kuma guda bakwai an an aika takarda an ce mutane wanda zai yi wasan wannan 'yan kasar shekara goma sha bakwai aka aika a tun lokacin da za a yi abin nan kowace kasa an ce mata kar ta kuskura ka sa wasu kudin wuce wannan shekarun ka san akwai wata na'ura mai gwadawa wannan ko an yi eh, wata cuta ko ba a yi ba an gaya ma mutane kuma idan suka zo Nijar Ka a fara wannan kwambalar da aka fara sun bi ga wannan wata da muke ciki wannan kasashen guda bakwai har da Nijar a ciki dukan su ba wanda ba a gwada ba a gidan likita a cikin na'ura a san ko 'yan kasar shekara sha bakwai ka kawo ko ba kasar shekara sha bakwai ba. kuma an gaya ma mutane cewa in ka zo da mutum ishirin in aka huda ma biyar ka iya canza su sai dai ka yi kwamfala aka kare da mutum goma sha biyar in aka huda ma biyar da haka in ka je baka iya yin kwamfalar da eh, baka da yan wasan zaka kwamfala shi ne ya taka yan benin yan benin da aka auna su a cikin mutum goma sha takwas sai da aka samu mutum goma wanda dukansu eh, na'ura ta gwada an yi wani maguɗi a bisa eh, ɗaɗɗako su dalili kenan da ƙungiya mai kula da wannan kwambalai suke kasar benin akan cewar sun yi sata sun yi cuta sun yi wata eh, abin nan cuku eh, don su samu na aiki Sani Otis da muke magana da kai a za a iya cewa wannan abu ana saba samun shi an yawaita fuskantar irin waɗannan matsaloli a ƙungiyoyin ƙasashen Afirka. Eh, ana samun eh, ana samun jami'a Afirka sun Afirka da mu ne muke irin wannan abu. Kuma a cikin ƙasashen guda bakwai babu wanda ba hujja ba ko wani an hujja mai ɗaya wani an hujja mishi biyu ba amma yan benin su ne aka hujja kuma gaba ɗaya suka zama tun sauran mutum takwas mutum takwas ka san a masa ƙwallo kwarin ƙwallo dama mutum goma sha ɗaya ne ake ɗora to dalili kira aka ce kasar da sun soke sani otis yi magana cewa kana cikin kwamitin da'a na wannan hukuma wannan lamari ko yana kawo koma baya ga harkokin kwallon kafa a nahiyar afirka yana kawo koma baya kwarai saboda kasan yanzu ai kungiyar kwallon kafa ta duniya ta yi wani tsari wanda akwai kwallo na kasa da shekara sha biyar na kasa da shekara sha bakwai na kasa da shekara ashirin da kwana wancan manya to kenan inda mu afirka mu ne wai umarnin mu a ce mun ci wasa ko mun samu kofi dalili kenan ake cuta wurin an kasar sha biyar sai a sa sai a sa mutum mai shekara goma sha bakwai wurin an kasar mai shekara goma sha bakwai sai a sa mutum mai shekara ashirin ko shekara ashirin da wani abu mutum ƙungiya ta kwallo ta gane aka hudo na'ura wadda da ko kai yanzu aka gwada ka in ka shekara ka ashirin in aka je a gwada ka sai a gwada sai na'urar ta gwada ka wuce shekara ashirin to dalili kenan bai kamata ba a ce mu afirka kullum mu muke ci baya don saboda mu rika abu na ta abu na zalunci abu na wanda ba na gaskiya ba idan muka duba a yau wani irin ko in ce wani irin sako gare ka zuwa ga magabata harkokin kwallon kafa na nahiyar Afirka musamman ma irin kasashe masu tasowa na cewa ya cancanci su soma tantance matasa domin mai gurbin waɗanda yanzu haka ke ci gaba da taka rawarsu a wasu kungiyoyi a manyan kungiyoyi a kasashe. To ya kamata dai eh, mahukuntan kwallon kafa na Afirka yarda da yadda aka yi shari'a ya kamata in yaro shekarar shi goma sha biyar a sa mai shekarar shi goma sha biyar in yaro shekarar shi goma sha bakwai a sa mai shekarar goma sha bakwai don a ci gaba da in ka horar da man da ta to ba inda za a guri sha bakwai ka kaɗan ishirin abin da ya yi wa kaga turai da wani abin ba zai faru ba amma afirka ne a koyaushe sai ka ga garɗe da kasu sai a ce masa shekarar shi goma sha bakwai ko shekarar shi goma sha uku ko shekarar shi ishirin dalili kenan ba mu ci gaba ya kamata mu yarda da yadda aka tsara wasa komi Allah zai baka in lokacin ka yi zaka same shi ya kamata ba a ce wani ya kada shekara goma sha bakwai sai ka ɗan jika na ishirin ka ba daidai bane wa. ko wannan lamari da ya faru a hukumar na Nijar za ka za sa ido wajen tantance matasa ganin kukan da ake ta yi na cewa an kasa taimakawa domin mai gurbin manyan da ke cikin kungiyoyi. to ai na gaya maka kamar matsayi na da eh, cikin wannan kwamiti ban gaya maka matsayi na na cikin kungiyar wasa ba a cikin kungiyar wasa yi ne mataimake shugaba gaba ɗaya. kan a zo gurin wannan wasan tun da mu a ƙasar mu za a yi sai da muka ɗauki yara muna gwada sai da muka gwada yara sun kai mutum hamsin a cikin mutum hamsin ne muka samu da kyar muka samu mutum ishirin a cikin mutum ishirin ma kuma da kungiya ta zo eh, ta aka fi damu mutum guda mu ma a Nijar wanda aka ce shekaru sun wuce amma kan a zo wata da muka gwada muka yi gwada muka gwada daga ka zo mu da takardunka na haihuwa in ka ce shekara ka kaza sai mu ɗauke ka a kwala tarin da kai wace gari sai mu kai ka gidan likita sai auna daga auna muka ka wuce haka nan sai mu sallame ka tafiye ka don saboda wata ina tuni a alif dubu biyu da uku ko da sha uku ne ina mun ce Nijar ta taɓa yin wannan abun da aka yi wani abu a Algeria muka sa wasu wanda ba haka mu sai sa wani muka dake matakai ba yanda za a yi ko ma a garin mu ake yi ko ba mun ci ba ba za a kama mu da sata kenan muke da muke maka mutum hamsin muka auna a cikin mutum hamsin muka samu mutum ishirin. kenan idan muka duba ka amince kuma kun taba tabka irin wannan laifi a Algeria kenan. ba a yanzu ta taba tabka irin wannan laifi mana ai wannan ba ai ba wani abin da zan ba ai ba za a yi kariya ba. na ta tabka a Algeria ne aka yi. A idan muka duba ko muka yi nazari ko za tambaya ita ce me ya kai ku ga aikata irin wannan ba daidai ba a wancan lokaci a Algeria. Ina ne nace maka san a ce mun ci lokacin mu bai yi ba. San a ce mun na gaba lokacin mu bai yi ba. Shi ne muka yi wannan san kuskura. Tun daga shi kuma muka ɗauki alkawali in Allah ya yarda eh, mu je a yanzu a zamanin mu tunda mu muke jagorai kungiyar kwallon kawo ta Nijar ba zan bi irin wannan abun ba in sha Allah nace maka dalili kenan da biya da muka da muka dauko akwai lokacin da muka zaɓi mutum 25 a cikin wannan wasu ka ayi sai muka auna su mutum ya muka huda su gaba ɗaya muka saki ka gani kenan ba zan bi in Allah ya rawa zan yana kuskure da gangan ba da kai ɗan shekara 20 mutum shekara 17 ko mu ɗauki ɗan shekara 22 eh, eh, eh, ko 23 dan saboda kama mu za a yi izi bai karya kuma in aka zo ba dakwatarcin mu ba lakwatar mu ba shi zai auna ba a'a fita ke zuwa da lakwatarorin ta ta auna su kenan ciki kenan babu wani zancen maguli a ciki su yana kullum zaka su guda 20 a je auna su ita ko wannan na'ura ba ta kai kamar yadda na gaya maka. To daga jamhuriyar Nijar mun tuntubi wani masanin kwallon kafa Coach Adamu Jeji da ke tarayyar Najeriya da muka yi wa tambaya dangane da wannan kuskure da ya faru a Nijar tare da kungiyar jamhuriyar Benin yana mai cewa. Wato wani a gaskiya ka san wannan mu muke cutan kanmu da kanmu muna da eh, muna da yara hazakaku a ƙasar a ƙasashen Afirka nan amma a maimakon mu tsaya mu tace mu dinga faɗan gaskiya muna tace muna kawo waɗanda suka cancanta masu ƙananan shekaru wanda ga abin da doka ya ce 'yan ƙasa da shekara goma sha bakwai amma ba ma yin wannan sai mu dinga son zuciya muna kawo waɗanda ma sun wuce ma shekara a to haka in dai kun ramu haka to haka muna daraja muna rage ƙarfi muna rage ingancin ƙwallon kafa a a kasashenmu na Afirka. Na ce kwace Adamu Jeji wani kira gare ka zuwa ga masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa Afirka. Eh, wato, kiran da zamu shi ne duk wajibi ne ya zama dole tun da wannan abu doka ne ta doka abin da ga abin da doka to dole ne mu dinga kiyaye doka da oda amma da zarar muka kiyaye doka da oda to haka kullum a kullum muna kullum muna muna za mu dinga aikata abin da bai kamata ba domin wajibi tunda mu mun san wannan abu muna da yaran fa ba ba mu da shi da yau a ce ba mu da shi ne to wani abu ne amma muna da yaran a zaɗaku yan waɗannan shekarun amma ba za a yi ba saboda san zuciya irin namu na ɗan afirka ba za mu kawo waɗanda ya cancanta a kawo su a tabu ba sai dai a duba a ɗan wane ne ɗan minista ne ɗan ciyaman ne ɗan gwamna ne to da sauransu ina to in ba in ba mu kiyaye haka ba to a kullum za mu dinga fuskantar wannan problem ɗin. wani labari shine a fitaccen ɗan ƙwallon ƙafar najeriya tsohon dan kwallon kafa Emmanuel Amunike ya samu aiki yanzu haka a Tanzania wanda kuma hakan ke nuna cewa lalle Najeriya na da 'yan wasa da suka jajirce ko tsofin 'yan wasa da yanzu haka ke samun ci gaba da ɗaukaka a kasashen waje. Ya ke kallon wannan sabuwar tafiya ta Emmanuel Amunike? A wallahi ni ma tun da na ji wajen sati ɗaya ne ko sati biyu da wuce na ji ya samu aiki a Tanzania na ji daɗi wannan abu ne wannan ya nuna cewa an san mu an san ƙwarewar mu a a duniya ba ma afirka kaɗai ba ga abin wannan abu ya yi daidai ya kyau kuma dole ma san dole ne wannan ya nuna cewa muna da hazaka muna da ba ma 'yan kwallon har masu koyarwa wannan abu ne mai kyau it's a good development. To duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku sai ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.